zance shi ke so za shi gaba aiki da so zai sama ai duba mai rabin hasada ta kice 起。